faranta muku rai da waƙoƙi na irin na soyayya wasu lokutan ma har da waƙoƙin biki don farin cikin ango da amarya bisalan mai waka ana iya samu na a lambar waya kamar haka sifili takwas sifili shida shida biyar biyar uku biyar biyu uku. Gajiyar bura kyakkyawa sabon jire cikar gorina. Ranar farin ciki irin godayen mata, gaban sadiga の To wannan haka yake barkanmu da dawa masu sauraro da fatan muna jin daɗin kasancewa da muryar zamani a daidai wannan lokaci kuma cikin shirin kaɗe-kaɗen wut tare da ni Ibrahim Salisu Ayas ɗan Gombe wanda na karɓi bakuncin a DMB mai waka. DMB mai waka kafin mu tafi karɓan sakonni a inda muka tsaya mun tsaya kana lissafa mana kayayyakin da kuke gyaran murya da su. ko in kuke cire iska kuke hmm. saita waka ku turo ta aji ta zanzan cikin nishaɗi da farin ciki kuma <laughs> da nutsuwa gaskiya don haka za mu so ka dora inda ka tsaya mm. kafin mu je mu buƙaci inda za a same ka da dai sauran mm. adireshi da za ka ba masu sauraro a cikin shirin namu to na tsaya ne dai a inda ake inda ake saita murya kamar yadda dai wannan kafin a zo kan miss down din eh haka sai an dora ototon an dora su spectra da su equalizer wasu kuma ma kawai iya ototon din suke mm, bari duk ka faɗa mana su a baya sauran abubuwan kawai sai sun gama suke shiga Na su da iska cool edit eh. ah, bayan sun yi wannan mm. sai su fito su yi compresso da sauransu sai a shiga miss down a sa su equalizer su x noise su eh. abubuwa dai mm. ita equalizer dai ita ce kusan wannan mm. a dole sai an sa ta a waka shi ne ne to amma muhammadu dm na'am kamar yadda eh, waɗannan abubuwa da gyaran murya da kake na gyaran murya su ina mm. tunanin kamar sun jima an jima ana amfani da su <laughs> kuma yanzu naga kamar zamani ya kawo eh, zamani an samu canje-canjen abubuwa to mm. ta yiwu kai baka canza ba kenan har yanzu kana mm. amfani da su saboda duba da yadda muke duba mu ma mukan dan je mu leka mu gaya kuke gabatar da abin mu dan leka mu ma mu dan saka ido ba kuma wai sa ido irin na iya ne ba gaskiya <laughs> da fatan ka fahimce ni eh to ni dai gaskiya a abubuwan da suka shafi Miss Down eh, wallahi wasu effect din ma ni ban san ba na karanta sunan su ma kawai sai dai sai dai in misali nuna ma zan yi sai in saka ma amma wallahi majority ban fiye rike sunan su ba eh, sai dai kawai in nuna maka in sawa zan yi amma wallahi da dama ba na rike sunan su ba shine dalilin da yasa ka ji na faɗo maka wanda suka zama mm. wannan a kaina wanda na rike sunayen su gaskiya ne eh, amma kuma ba ma gaba ɗayan su bane saboda yanayi na wannan shi yasa na takaice abin to DMB duba da yanayin lokaci ka san akwai sakonni na masu sauraro da suke turo mana haka ne kuma lokacin da muke karanta musu suna jin daɗi suna matukar farin ciki da wannan gaskiya ne ai dole sai kuma akwai yan jiran waƙar mm. malama na alƙawarta musu kuma hmm. kafin mu nannade mun shirin muna muna so mu ma mu ƙara kasancewa da wata waƙar taka eh, guda ɗaya domin mu ji daɗin ta mu hmm. shi da ita to wannan ne zai sa in ce da kai shin idan ana neman ka a ina za a same ka adireshi number waya ko waje inda idan mai sauraro yana so ya sadu da kai a hmm. sauƙaƙe wace hanya zai biyo gaskiya ne to adireshi na dai eh. a anguwar da nake a karkasara karkasara kuma mm. inda nake zama tun da wajen aiki na inda ake yaushe za a same ni ofis mu eh. ofis din mai gidana wato Shamsu Alale anan za a same ni insha Allah a road eh, eh road kuma lambar waya hmm. ta kira ko WhatsApp eh duka dai ita ce 081 68 01 60 77 da Hausa wato sifili takwas ɗaya shida takwas sifili ɗaya shida sifili bakwai bakwai ita ce namba ta mm. ta kira kuma da ta <laughs> na gode to masha Allah kafin kai godiya ga masoyan ko ce bayan kai godiya ga masoyan naka da ma namu baki daya yana mm. da kyau abokin tafiyar ka tunda naga kaman ba kai kadai bane eh. eh duba da ka baro shi a can baya baya baya ce komai to yana da kyau ai shi ma ka faɗa mm. mana sunan sa mu ji a cikin wannan shiri mai albarka kaga sai mu karkare to aboki na DJ Mamani ina yi masa fatan alkhairi to yayi a je Mamani ya kasance ɗan rawa ne kuma wato mu zo a koya mana wakar da nake so kuma a sakawa masoyana domin jin daɗinsu ita ce so naki mm. don jin daɗin su suma ta wani haka ki masu sauraro muryar zamani kuke kasancewa da ita da FM ya da shirye ta akan mita 88.5 zangon FM tare da ni Ibrahim Salisu Ais dan Gombe kuma a cikin shirin kada kadan Kannywood wanda muke tare da mawaki Muhammad DMB to kun dai ji wakar da ya mana zabi ko in ce ya ce wadda za a sa a matsayin bankwana da yake karkarewa da ku masu sauraro inda zai ban mu da mu da ku mu karasa daga nan zuwa lokaci inda lokaci zai cika kuma sai mu karkare shirin baki ɗaya tare da mu da ku to da fatan za a yi sauraron wannan waka lafiya na sake maimaita cewa a eh, mana. Eh to Allah Ubangiji ya mai da DMB gida lafiya tare da kai da abokin rakiyar naka, eh To, waƙar malama da muka alkawarta ga ta dai akan layi insha Allah masu sauraro, idan muka dawo za mu ɗora a cikin karatun saƙonnin naku muna gani suna shigowa na fatan alkhairi, kuma ana yi muna jin daɗi ana bari muna jin wani iri, eh mana. Soyayya. ya baki rai da zuciya sai malama wallahi san kiyaye nisa na baki rai da zuciya ta malama wallahi san kiyaye nisa kai kai lalle baka tare a rado da kankacin da zaka shirya so da kauna da malama idan kuna biyo ni yan uwa na malama akan ta ne nake batuna ina ta kai kusance nisa malama na zo ta bani so da kauna kamar ta ba ban gani ba malama na ki ta tafi da ya na shi ku yi waje da shi ku kai shi ku zama da shi lalle ku tsoratar da shi idan ya sake farka soyayya ni ku ba shi dukkanin azaba ya yi sama ya ba ki da zuciya yau malama wallahi san kiyaye yayi nisa ba za ka dauki wanga wani ba dan ka da dalibi da malama sai idan ka sake furta wannan Ke muna da kuskuren da furtai gare shi zo na kai ka kara tun da na ga kayi kama da kyarcin in da ɗalibi da rashin kunyawa ya zai so da malama sanye ba iya fushi da ke ba shigar ki wanga korafi ba so ke a ce mu dan fahimci juna malama Ayyawa da za ka shirya so da kauna da malama. Rubutun da za ki dan fahimta malama ganin kina rike kitani da sanda za ki ba da lesin je nake kamar ana ta tanzura ne to ta inda za mu yi ta bukar hanci a yau kaɗai ki dan kula ne ce ku kai shi can ban Ya haka da mata. Ya ne yaro. Na ce ko za ki sa abin daurin hohon gwada bambarin barin soyayya malama. ni sai malama wallahi san ki nisa a zuciya wannan zaban bato da ke mun malama ta rayu sani in ya kuka ko da yake kin ji tausayi na gashi na ga har kina ta yana kuka da za ki da hawaye na dan Allah su ne da har gidi na kuka na ku me kwan iska kuma da bulalar duka kashi kashi sai ya gane mai ake nufi da soyayyar malama kace bugu na zuciya na in kin zane ni yayi zanyi ne gare na eh ki duba da yawa na mata ke kadai nake gani na ba kauna kai na ce da kai ina ruwa na ka rasa kare wata magana gaba na Wani ko za ki sa akai na rana sannan na kama kunnuwa na Ku komai wuya da zaki bani ya san ki bai fata ki lura malamata. Sai ka yayyafa wa zuciyar ka ruwan sanyi na sai ka da rashin kunya da rigima. Ya ba ki da zuciya kai malama wallahi san ki yayi nisa zuciya. Dan ka ji malaman ka su ma shakka suke su zo kula ni ba da wai ba. In ba ma baka da tarbiyya idan ka lura ba mu kala da juna ba. Amma bisa dukan alamomi na ga ka san aya tana da zaki ba. ni dai ba gane dai na koga ba idan ba a saka ka suma ba na ce hakan ba zan ji haushi ba malama kan kuni ba zan na dama ba Allah ya kai mu gobe sai na zo za ki ga ta yanda za mu kaya soyayya malama malama ya ba ki rai da zuciya ta yi malama wallahi san ki yayi nisa kire da zuciyata malama wallahi san kiyaye ni ai kai ne lalle bukatari a gado da kankatin da zaka shirya so da kauna da malama wallahi san kiyaye ni a zuciya wallahi san kiyaye ni a zuciya eh, to ni ma dai ya kamata ɗana fido su 'yar shika ke ma a daidai wannan lokaci ke shigo ciki don Salam sarkin waka na ce eh mana na kuma cewa eh mana Allah ya ƙara basira sako daga Hashim mai shago shinkafi kura. salam kuna yi mana jin daɗi oga is mijin malama kwana kaɗan masu zuwa e e e mana sako daga sagir yan awaisu na hawa fulanin gombe to yan awaisu <laughs> to ba damuwa dai ka so ne wanda ka ne ka Salam Ais don Allah ina buƙatar waƙar malama ya zan yi saƙo daga waisu M. Iliyasu Gawan Fira. Assalam e mana fatan alkhairi a gare ka waƙar malama don jin daɗin Maryam Baita Wudil sako daga Maryam Aliyu gadan kaya. To Maryam Aliyu na san kin saurari wakar malama kafin mu shigo wannan. Assalam ina maka fatan alkhairi kwarai da gaske na ce eh mana ana yi mana jin daɗi sako daga yar jaridar gobe. Rabi'atu Umar Kurna tudun Fulani. Eh mana na ƙara da eh mana to ke ma Rabi'atu mun ƙara miki da cewa eh mana ɗin. wani ce asalam ni yusuf muhammad e mana ni ma dai na shigo cikin shirin e mana fatan alkhairi e mana to kai ma e mana ba abin da zai sanya na barke ke nake kauna e mana ai iya barka da wannan lokaci fatan alkhairi a gare ka ina gaida rukilarki da hajiyarmu wato hajiya mai kitso Allah ya ƙara lafiya ga anti Firdausi Ibrahim na Ibawa na ce musu e mana daga 'yar mutan Samegu wato Aisha Sa'id su. to Aisha Sa'id su amin sama amin kuma da fatan Allah ya sa waɗanda kika tura sako ya je gare su na san sun haɗu sun ce miki e mana wanda ni kuma a daidai wannan waje zan kuma in sake maimaita in ƙara in ce e e yin manna. Wani ce fatan alkhairi da la FM daga Amira ‘yar mutan bebeji, to da la FM na godiya Amira. Wannan ma dai ya ce e mana, mai zamani ai iya saƙon gaisuwa da fatan alkhairi addu'ar ƙarin dubun masoya a gare ka. Saƙo daga Muhammad Adam ɗan Hassan makaurata Amiyatti. To dan Hassan kwana biyu ka buya fa. Na kama da soyayya ina so ga ki gwada mun manya Ni da na san cikin samari da fari Salam IS fatan alkhairi a gare ka wakar malama ta uku don jin daɗin na nabi Salihu Zainab Salihu da kuma Hassana ‘yan uku daga baban mai Arsenal Udul. To mai Arsenal in insha Allah. Salam Oga IS Allah ya ja zamanin ka To amin ɗanladi mai shayin zamani sakon naka ya yi tsayi zan takaice maka shi saƙon ya zo ne daga ɗanladi mai shayin zamani mawaƙin dala na Abdulhadi mai shayi Konar Freedom. To muna godiya. Wani ya ce salam e mana ana yi muna jin daɗi e mana plus e mana. dan Allah a sanya min waka don jin daɗin masoyata Zainab Sako daga Umar Tasi tamburawar yamma. Salam Oga AS barka da aiki fatan za ka tashi lafiya daga Zulaihat bracket Amira o Zuli Baby. To, Zuli Baby da baki ce e mana ba, ni zan iya cewa da ke e mana. Kuma saƙon naki da shi nake fatan ƙarƙarewa, da fatan waɗanda ba su ji saƙonnin nasu ba, za su yi mana afuwa kuma mun gani mana godiya. soyayya na sanar ke ce za na kawo gidana a zahirin gaskiya To ga waɗanda ba su san ta hanyar da za su bi wajen turo mana da sakonnin na fatan alkhairi ba ko shawarwari akan abin da ya shafi shirin namu na kaɗe kaɗan kanewood lambar da muke bayarwa ita ce sifili takwas sifili uku tara shida takwas biyar takwas uku sifili zan maimaita 08039685830 ko kai sacin ɗinmu a Dala FM Kano 88.5 ka aje mana gajeren sako wanda da zarar mun dawo za mu duba shi. a madadin mai gaya mai aiki alhaji ahmad garzaliya kubu wanda ya kasance shi ne ya zauna ya ɗauki ɗawainiyar koyar da mu eh mana sai kuma hajiya sumau zadib baby nice wadda ita ma a halin yanzu zan ci gaba da faɗa ba zan fasa ba ta shigo sahun masu cewa eh mana ni ibrahim salisu ayaz na shirya na gabatar da kafatanin ma'aikatan da lamuriyar zamani da ke ɗawainiya wajen sada mu da ku muke cewa da alkhairi ubangiji allah ya sa za mu sallata lafiya sai kun ji mu eh mana